أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau hanar laraba ashirin daidai ga watan Ramadan hijira alif sallallahu alaihi wasallam dubu daidai da ɗaya kuma yau sha uku ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin. a wannan majalisi na mu mai tarin albarka da nake tafsirin alkur'ani mai girma a ƙashin mawuzin tarbiyya kuma a ƙarƙashin hasken wasu wasiyoyin lukmanul hakimu alaihi salam wanda ya maɗansa kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu su gabaki ɗaya a cikin littafin mai sarki muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala muna hankantar da kai zuwa gare shi muna miƙa hannuwanmu zuwa gare shi miƙawa ta maƙaskanta masu roƙo da cewa Allah madaukakin sarki ya yi mana dukkan damuwa ya yi mana dukkan fitina ya yi mana dukkan annoba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dawo mana da alkhairi da zaman lafiya da kuma lafiya da kwanciyar hankali da muke ciki a da muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba waɗanda ba su da lafiya a cikin mu lafiya waɗanda suke da lafiya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kare su kuma ya ba su ikon cin gajiya amfanin lafiyar kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka ma iyayenmu da mu da alkhairi waɗanda suka rasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya zabarta musu ya musu rahama wannan zai zama majalisun mu insha Allah ta'ala na sha na sha takwas idan ba a manta ba muna batu akan ka'ida ta hudu ta ce a bil mau'izatil hasana yin tarbiyya ta hanyar yin wa'azi wanda yake kyakkyawa wanda aka fitar da shi a cikin faɗin Allah madaukaki sarki da yake cewa if qala luqman li wa huwa kafin nan za mu karanta ko da tambayoyi guda biyu ne tambaya ta farko tana cewa menene hukuncin itikafi kuma yanzu za mu iya yi a masallacin juma'a masallacin juma'a ko ku za mu iya yi a na hamsu salawat itikafi dai hukuncinsa mustahabbi yana ɗaya da shi ibadu waɗanda suke mustahabbai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi sannan annabi sallama matansa ma sun yi اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف أزواجه min بعده haka limamu bukhari da muslim suka goyi ko hadisi cewa manzon Allah sama yayi itikafi a Ramadan sannan kuma matansa masu yi bayansa so da hukuncin itikafi dai a takaice mustahabbi ne wato sunna ce mustahabba sunna mustahabba sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wacce take mustahabba ba ba muakkada ba sannan itikafi manufarsa ita ce qat'u al-ala'iq 'an al-khala'iq lil-ittisal bi khidmati al-khaliq kamar yadda al-imam ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin littafin shi lafa'ikul ma'ani cewa maksudin itikafi shine qat'ul ala'iq ka yanke dukkan wata alaƙa anil khala'iq da halittun Allah da ittisali da khidmatil khaliq domin ka sadi da yi ma Allah hidima tsawon shekaru tsawon watanni mutum yana huɗa da mutane to yanzu sai aka sa shi ya yanke ya koma ya sadu da Allah madaukakin sarki shi kaɗai itikafi ana yin sani a masallaci ba a yi itikafi a wani waje bambanci itikafi kenan da halwa da wasu suke yi eh, itikafi a masallaci ake yin sa domin abin da ake bukata shine kada ya zama wata daga cikin salloli na jama'a ko kuma sallar juma'a ta kuɓu ce ma mutum shi sa a masallaci ake yin itikafi shi yasa sun da suka tattauna to a wani masallacin ake itikafi wasu suka ce a lake kafa fil masajidi kulliha ana yin itikafi a kowane masallaci ra'ayin kamar ibnu abbas kenan shi yana ganin za a yi itikafi a kowane masallaci sannan ibnu mas'ud shi ma fahimtar shi kenan ana yin itikafi a kowane masallaci imam bukhari shi ma yana ganin za a yi itikafi a kowane masallaci matukar dai ana sallah a masallacin وصلنا فيه فهمت تبيو فهمت أن لا رضي الله عنها لكم وصنا على مي لكم تابعي لكم أتباع التابعين لكم ما من تفكه سنسي سكت في أتنشي وأنا إتكافي لكوي أم سلا تنجو معه لا لا رضي الله عنها تنشي ولا إتكاف إلا في مسجد الجامع با إتكافي شيء أم سلا تنجو معه sannan shi ne ƙauri na uku shi ne itikafin da ke maganar da ke cewa ba itikafi shi a masallatai guda uku ra'ayin Huzaifa ibn Yaman radiyallahu anhu da wasu daga cikin malamai suna ganin ba yi itikafi shi a masallacin Makka harami ce da masallacin manzo Allah sama a Madina sannan kuma sai masallacin Baitul Maqdis amma maganar tafi inganci ita ce ana itikafi ne a masallacin Juma'a to a wanda yanayin da ake ciki dan uwa mai tambaya ba ba ka shawara kai itikafi ka juya wannan ibadar taka ta hanyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara kiyamun layi da tsara sauran da fili a gida domin ka san dokar da ake ci kar ka yi abin da za ka je ka haifar ma da kanka matsala tunda an hana eh, a sallah a masallatai saboda cuta da ake tsammanin da tana faruwa ba ma ba ka shawarar cewa ka yi a bana ka tage ka yi haƙuri ka zauna a gida ka yi ikita ka yi ibada ka a gida ka tsara salatu duha ka tsare sunan rafi ba sunan rafi ba wato lafin kuli da ake kafin da bayan salloli na farilla sannan kuma ka tsare kiyamun layi in kai wannan Allah maɗaukakin sarki ba baka niyyar ladan niyya Allah ya gani yoyinmu kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan waɗannan niyoyi namu a game da abin da ba mu samu damar yi ba Allah kuma ya yi mana wannan fitila na kaddara mana mu ga lokacin da za mu dawo mu ci gaba da salloli a mu ba da daɗewa ba shi wannan yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya amin bakin ina ne sunna ta umarci mu kar mu sake gemu kuma ana iya rage shi to sake gemu ƙauni rajihi malamai suna tattauna a kan wanda iyakar gemu da aka ce a bari kafin nan dai gemu barin sa wajibi idan allah madaukakin sarki ya sa kana da gemu to wajibi ne a shiga a musulunci ka bashi domin manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya afu liha sannan sai ce wa qasu shawari wa khalifu yahuda ku bar gemu ku aske gashin baki ko ku daddatse shi sannan ku saba mai yahudu sau da haka barin gemu wajibi ne a shara musulunci sannan kuri rajiyi haramun ne aske gemu baya halarta gemun mutum ya fito ya aske shi sabon allah ne الإمام القرطبي رحمة الله عليه أشين تفسير سأقشن فتو أن ما تتوسطين سوى ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله shekan ya rantse a gaban Allah ce wallahi na rantse da Allah sai na umarce ki sai sun canza halittar Allah shi ko daga cikin canza halittar Allah akwai namiji ya aske gemunsa sannan malamai suna cewa dukkan wani halitta mazaje ko Allah madaukakin sarki ya bambanta su da mata za ka ga hatta zakara da zaki dukkaninsu suna da gemu da Allah madaukakin suke ya halitta musu domin ya bambanta su da mata to sai malamai suka tattauna a kan matsayin gemu zai kai wasu suka ce kamo biyu an samu da fatawa daga wasu daga cikin magabata kamar ibn umar asali yana cewa in kama biyu to na uku da abin da ya ƙara a nan to za ka iya rage shi wasu ko malamai suna ganin babu wani dalili ko ƙwara ɗaya ko wancan asarin da ibn umar bai inganta ba a wajen su suna ganin gemu ba a taɓa shi a bashi inda ba musu ne ce afu liha gemu bas kuma sannan yana cikin sunnar uh, annabawa ga shi can annabi musa alaihi salam dan uwan haruna yana cewa ولا تأخذ بلحيتي لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي كتك كام جيمنا لك أسكي جيمي بها لسه بقى مسلمش saboda kada ka aske gemu ina fito ka bashi har ma malamai da yawa suna ba da fatawar cewa babu laifi in kai shagiri ne shi ne wanda zai da gemu ba laifi za ka iya amfani da wani mai ka shafa don ya fito suka ce ai kamar sama shuka taki wani samu shuka taki shi a ce an yi laifi to <laughs> wallahu alam a tafice dai kaka asa Allah shirye mu za mu ci gaba da karatu abu na gaba da za mu yi magana a kan sa a ƙarƙashin wannan ka'ida ta yin tarbiyya da wa'azi hajatu al'auladi ila mawu'ida da yara suke da ita ta ai musu wa'azi babu shakka lallai yara suna bukatar wa'azi matuƙa شيء نكي شو العصر في التربية أن تكون بالقدوة كما قدمنا أصل التربية وأنا ينتهي كي هذا مسلم كيكي إن كذا مسلم كيكي تصير مع آئن في لك لكن طبيعة القدوة تارة قد تميل إلى الهوى تارة في الولد فتنحرف عن سواء السبيل سيدي وأن قاعدة تشيوى tsari ya kalle ka ya kwaikwaye ka wani zubin masa sai ya zama ga uba mutumin kirki amma kuma sai Allah ya jarrabe shi dan shi kuma ya zama munhariki ya karkace kaga anan ba za ka ce tunda ai ni mutumin kirki bane to bari in tsaya kan shi ke dan kirki na ya zama kana ya ci gaba da kallo na nan gaba shi ma sai ya zama mutumin kirki a'a to a nan ne matakin a tarbiyyar bil mau'izatul hasana yake tasowa uba mutumin kirki uwa mutum ya kirki amma sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ya gwada su domin ya nuna musu cewa huwa alhaji shine ya shiryarwa shirya a hannunsa take ka'idarsa ta in ka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadiman man sha. kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda yake so sai ke aiki akan mutum wal iyadu billah to anan kaga wa'azi zai taso wa'azi zai taso فلا بد إذا من ردها حتى تستقيم وتقتدي بالقدوة الحسنة سيما wannan lokacin سنة yaro ya كاكش bai ganin babansa cewa mutumin kirki يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأما الغلام فكان فكان أبو فأما فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح وكان يقول to sai ya zama bai yi ba ga uba mutumin kirki ga uwa mutum ya kirki amma kuma sai a samu ɗansu shi ko ba kan kirkin yake ba wannan kaga wa'azi dole ta su ka dole a yi wa'azi domin a dawo da yaro ya dawo kan turba madaidaiciya wala ya sulu zalika illa bil mau'izati al hasanati wannan kuma ba zai faru ba ba zai samu ba sai ta hanyar yin wa'azi sai ta hanyar yin wa'azi akwai iyaye waɗanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ga su mutanen kirki amma kuma shi 'ya'yansu suka kauce to dole wa'azin suka fara yi misali kama alimamu imamu al-qadi al-qadi al-haris ɗansa ya kasance ga shi babban malamin fikihu kuma babban alƙalin musulunci babban malami dai mufti wanda sahabbai suka naɗa shi alƙalanci sai na ali radiyallahu anhu ya naɗa shi alƙali amma kuma sai ɗansa ya zama yana bin yan to kaga akwai wannan sannan kafin nan an samu annabawan Allah haka Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Nuhu alaihi salam da ɗansa bai jin magana annabi Nuhu ya masa wa'azi ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri wa'azi ne wannan lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya gama tsira jirgin ruwa sai ce ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana a zo hau kwana jirgin ruwa tare da wala takun ma'al kafiri ka zama cikin waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki to wannan yaro bai ji ba Ke ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min ba. Ya yace a baba kale ne zan tafi in je in hau dutsen can na tabbatar da dutsen nan zai tsare ni daga ruwa annabi nun yace qala la asima al-yawma min amrillah ce ki sani yau ba abin da zai kare ka daga al'amarin Allah na azaban nan da ya saukar na dufa illa man rahim sai wanda Allah madaukakin sarki kawai ya lullube shi da rahama kuma ya shiga cikin wannan jirgin nawa in ya shiga shi ke shi ke karshe ne ya faru wa hada bai nahu bal maudu fa kana min al mughraqin karshe tun annabi nuhu yana ganin sa har ya kasance kumfan ruwa kumfan teku sai ya sha makance tsakanin annabi nuhu alaihi salam da ɗansa fa kana min al mughraqin ai fa sara min al mughraqin sai dan nasa ya kasance daga cikin waɗanda aka nutsar da su ya halaka to kaga annabin Allah Nuhu alaihi salam da shi ya wa'azi to haka haka za ka rika bin silsila ta tarihi an samu malamai waɗanda Allah madaukakin sarki zarrabe su da haka ga su bayan Allah salihai mutanen kirki waliyan Allah amma kuma Allah ya jarrabe su da su suka fantare abinda suka fara musu shine wa'azi imam mai jauzi rahmatullahi alaihi Allah jarrabe shi da ɗansa ya ce ya roƙi Allah maɗaukacin sarki eh, da lokacin da ya aure ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ya bashi ƴaƴa goma sai Allah maɗaukacin sarki ya bashi ƴaƴan nan guda goma Allah ya bashi maza biyar mata biyar to sai Allah ya karɓi mazan duka tsora ɗaya shi kuma ɗayan da ya taso sai ya zama ba yadda baban yake so ya zama ba sai ya zama fantararre to shi ne sai ya sa ya masa abin nan ya masa ya masa ya masa ya masa nasiha ya rubuta littafinsa ya sa suna labtatul kabad shi nasihatul walad labtatul kabad shi nasihatul walad ya rubuta littafinsa yana mu wannan ɗana sa nasiha sannan babban malami kafin sa al-imam Abu Shaka al-Jairi rahmatullahi alaihi shi ma ya yi ɗansa ya taso haka sai ya zama ba yadda yake son sa ba sun ka yi masa nasiha shi a waƙe ya rubuta masa ta iya sa wacce take cike da adabi da kuma wasiyoyi da wa'azoza masu ratsa zuciya kuma masu tasiri a cikin rai ya fuku fu'adaka adakin ayyamu fatta wa tamsaku jismaka as-sa'atu nahta وتدعو كالمنون دعاء صدق الحياة يا صاحي أنت أقيل أنت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه عزك لو عقلت إلى علم تكون به إبابا مطاعا إن أمرت وإن نهيت يتمثل فيها يتمثل فيها يتمثل فيها ينا جاو ليش وما لم بك أي إغوانا to lallai wa'azi shine mataki na biyu da ake bi wajen tarbiyyar yaro idan al'udwa alhasana ba ta tasiri ba al'udwa alhasana wato kyakkyawan koyi shi ɗan bai ga abin koyi ga baban a cikin babansa ba sai ya zama ya kauce jarabawa ta Allah madaukakin sarki ta hau kansa to a nan wa'azi ne matakin farko da za a fara bi domin a jawo hankali shi shi yasa shi can eh, شيء شيء شن القاضي القاضي القاضي بن شريح بن الحارث أي شيء ما أظن لي أمر تنسينا يبدو أن تعمل مثلا صلى الله عليه وسلم يشيء كيما ما نبيش أشيء كيما ترك الصلاة لأقلب يسعى لها طلب الحراش مع القوات الرجس فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتندس فإذا أتاك فداوه بملامة أو عزه موعظة الحديد الكيس وإذا أممت بضغطه فبدرة وإذا بلغت ثلاثة لك فحدث يكي سوى ويترك الصلاة لأكلب يسعى لها أن الناوى الماجر كيادين سلّى لعقل دنيا تعالها صبور الحرم حاليكي بي طلب الحراش مع الغوات الرجس سو يكي كوي يرقى حتى كرمتها حتى أرقى يرقى يقولي لنجبا سبي حتى كرمتها حتى هو يتعرض الغوات الرجس تعرض أكتوا أن تتحذى مي سو يكي بيض شين سيكي توفل يأتي أنك غزوة بصحيفة كتبت له ya ce ga takarda nan ya zo maka da safiyan nan na rubuta mishi ita a sahifatin mutalallif irin wasiƙar da aka rubuta ma al-mutalallif tare da ɗan uwansa urfatu bin al-abd eh, sahifatul mutalallif balarabe yana amfani da ita eh, a matsayin karin magana idan aka rubuta ma mutum wasiƙa aka ce ya kai wani waje bai san abin da ke ɗauke da wasiƙar ba وفي أكرا وفي كتاسة صحيفة المتلمش برغم أن وي متلمش آه، آه، إلى أن يكون مواقع جاهلية في أبو تنسى كما آه، تقول شكوفة شغل العقل ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat ɗaya daga cikin mawaka manya-manyan mawaka da aka yi su kafin zuwa musulunci waɗanda aka rubuta waken su aka rubuta aka da zinariya makala a jikin labulan ka'aba to suna tare da wani sarki shi ke nan tsofa yana da wani irin nau'i na girman to wannan suna tare da sarkin shi ke nan sai ya faɗa ma sarkin wata magana kamar magana ba sai ba sarkin daɗi ba sai sarkin ya ta manya sai ya shanye ashe ta dame shi a cikin zuciyar shi shi kenan karshe ko sai ya rubuta wasiƙa sai ya ce gashi ya ba kowa ɗaiɗai laifin ma tsufa ya ja ya shafi a haɗin uwansa matsalar da shi ya rubuta wasiƙa ce sarki ma wani sarki ɗan uwansa a cikin abin da ya rubuta a cikin wasiƙa sai ya ce idza ataka hamilu hadhihi risalati faqtulhu idan mai wannan wasiƙa ya zo ya kama ka wannan wasiƙa to da za ka yi ka kashe shi shi ke nan kufa da mutalambis suka kama hanya suka taho suna tahowa shi ke nan sai suka gamu da wani mutumi yana bayan gida yana bayan gida kuma yana cin tsauri sannan kuma yana yana kashe kwakwata a jikin shi sai mutanen sai ya ce masa sai mutanen sai ya ce unzuru ila unzuru ila zaka al-ahnaq ce ji wancan mahaukacin ko kuma wawa yana bayan gida kuma yana cin abu kuma yana kashe kwarkwata shi ke sai wannan mutumin ya daga kai sai ya tafi da nan sai ya ce lastu bi ahmaq innama aqtulu aduwan wa udkhilu tayyiban wa ukhruju khabithan ya ce ni ba wawa ba ne ina kashe makiyi kwankwata ce na ina fitar da mummuna bayan gida ke sannan kuma ina shigar da mai kyau aure ce na. ce ce walakin daga an tal'ahmakon ladi ya hamilu kasilahu wala yadda ya ce ne wawa ina ɗauke da makisan ka amma baka sani ba sai ce kai fa ahmilu kasiri ya aka na ɗauki mai kisa na sai ce ma fi as sai ce abin da ke cikin wannan takardar to dama mutalallin bai iya karatu ba sai ce to ba shi ka karanta mu sai karanta sai shi an ce ne idan ka tafi ana ne ka wuce ka a kashe ka sai mutalallin oh, da ce o abinda sarki ya min kenan to na tuno da abin da ya faru ashe abin da tsufa dan uwa na yi shine ya shafe ni sai ce mata tsufa ya ga takardar su ko su gudu sai tsufa ya ce shi ba zai ya ga tashi ba shi ya to da ka mutanen da ya ga wasu kashi yake kaiwa yake tafiya can shi kuma tsuntsa yana zuwa ya tafi ya je kai aka kama shi aka kashe shi to shine sai ake cewa sahifatul mutalammis to ne shi ma nan shi shi ma alqadi shurai to ne ya amfani da wannan yace فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس وشيء سيتي فإذا أتاك فداوه بملامته ya ce idan ya zo maka in ya kawo maka wasiƙar ka bi mace. kai mishi maganin wannan matsalar tashi ta ɗabi'a ta kin zuwa makaranta da kin yin sallah da kuma ɗabi'arsa ta bin ƴan tauri fa bi mace da Allah ka ɗan mishi faɗa aw wa'idhu maw'izatan al-adib al ko kuma a masa wa'azi irin na mutumin da ya zama masanin agaji masanin tarbiyya al-kayyis mai dabara mai wayo mai kaifin kwakwalwa to ne hace ya ƙara ta yake cewa wa idza hamamtu bi darbihi idan kuma kaga ya kai matsayin sai ka duke shi to fa bi dirrati ka sa bulala ka shauɗa mishi amma wa idza balagta salatatan laka fahdith yace amma idan ka kai bulala uku to kaka ƙara shi yasa a wajen alƙawun shuraihu ba a dukan yaro fiye da bulala shi a fiƙihunsa ba a dukan yaro fiye da bulala in aka bi ko da haddaci yaro bai kawo bai ce ka a mishi na fiye da in yaro bai sallah ba ka a masa na fiye da to akwai dai tattaunawa malamai tun da ba muna magana bane akan tarbiyyatul bil uquba muhallin shahid da yace fa idza ataka fadawihi bi malalati aw ibhu maw'izatan adib al kayyif wa'azi ke to daga wa'azi shi ake fara yi ga yaro a lokacin da bai yi koyi da mutanen kirki ba sai a fara masa wa'azi kuma an faɗa mana yadda ake masa wa'azi shi ya sa babban malami profesa al-ustad dr muhammad kutub rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin malamai da aka yi su wanda asalin sa dan kasar masar karshe ya koma kasar saudi arabia na daga cikin malaman jami'atun min qura a makka a aka ya rasu yana faɗi a cikin littafin sa ne kyau min hadi tarbiyatul islamiyya yake cewa wal mau'izatul mu'assiratu yace kaga wa'azi ne tasiri tabtahu tariqaha an tariqil wijdan wannan wa'azi mai kyau yana buɗe kofar sani an tariqil wijdan ta hanyar ji na zuciyar yaro kai tsaye idan kai ma yaro wa'azi mai kyau to zai taso ne daga zuciyar ya shiga cikin zuciyar shi kamar ka buɗe wata kofa ce bi misra'ai ta'allaka fatahta al-baba bi misra'ai kamar ka buɗe kofa ne ga baki ɗayanka saboda haka kai tsaye wannan wa'azin zai je ya shiga cikin zuciyarsa wata huzzuhu hazzan sannan wannan wa'azin mai kyau zai girgiza yaro girgizawa wa tusiru tawaminahu sannan kuma wa'azi zai tayar masa da ƙugajin dukkan ɓoyayyen abubuwa na halaye da yake da su a cikin zuciyarsa shi yasa wani zuba idan aka sami mai wa'azi wanda ya iya wa'azi mai kyau yana ma yaro wa'azi mai kyau komin lalacewarsa sai ga yaron na yana kuka karshe idan aka gama ma masa wa'azi sai ce shi wallahi bai san abin da yake damun shi ba ko ya yi yabon wannan abin ba zai baya ba to wa'azi mai kyau yana tasiri لحظة من الوقت حتى هذا بسم الله لا تقول أنه واحد من الوقت تأثير فمن يساك السوء ثم إنها من جانب آخر ضرورة لازمة فمن تقول أنه أي وأزيدون لأيش وفي النفس دوات فطرية أي أتكري أقيم وسأبوبون بسكي كنت لزوجي يعني waɗanda suka zama na ɗabi'a fi hajjacin da'imatin littausihi wa tafi ko da yaushe waɗannan ababen da suke a halayen yaro ya je ya canza ko da yaushe suna buƙata a tada komatarsu kuma suna buƙatar kullum a tsaftace su wala budda fi hada min al-mau'iza in ana son haka ya tabbata dole ai wa'azi faqad la yaltaqi al-insanu al-qudwata as-salihata aw la taqfihi min fadhiha wani zubin za ka samu ɗan adam kamar yadda muka faɗi a baya za ka samu ɗan adam baya iya tsinta ya koyi da mutanen kirki ya kalli iyayensa mutanen kirki ne shi zai aikata abin da ba shi suke aikata ba ko kuma wani zubin sai ga wannan koyin baya isar da shi yana kwaikwayar sun, amma bai ishe shi sai an haɗa mashi da wa'azi sai ya ce in baka gane ba ga misali kad la yasriqu al-walid wal ummu za ka iya samun baba ba ba ne zai sata mama ba ya ba ce ba sata walakin na tifla ya ji nahu ila shirkati bidafi'in min da ila ila'afa amma kuma sai ka ga yaro Allah ya jarrabe shi ya karkata shi kuma sata yake saboda wasu ababe da suke iya joko da yaro kamar misali a jafin sadaka wannan dalili na farko ce dalili na farko abokai fiyagun ko frida group ko biya abokanai abokanai suna iya koya ma yaro munanan ɗabi'u abinda baya ganin ana yin sa a gidansu marasa kyau amma shi kuma sai ya ga abokanai shi suna yi sai ya zata cewa wannan abin sai ba wani abu ne tunda abokanai shi suna yi ko kuma su ribace shi sakamakon iya halaye da iya dabaru da waɗannan abokanai nashi suke da shi sai su ja sai je na sata kaga nan iyayen shi ba barayi bane uwarsa ba ta sata uban shi ke sata amma kuma shi kuma gashi yana yi kaga yanzu matakin farko da za a fara binsa da shi shine a fara masa wa'azi a nuna masa munin sata da bala'inta da kuma sakamakon tsarawo tun a duniya cewa yanke mishi hannu ba ake yi a musulunci sannan a duniyance abin da mutanen gari suke yi wani wajen barawo in ya sata sa mai taya ake a kona shi eh? a duniyance abin da mutane suke wanda suka sa kansu ba Allah ya sa su ba sannan wasu dukkan shi suke yi sannan kuma a lahira ga sakamakonsa a yi masa wa'azi sannan ya sake cewa had la ya alwalidu wala walal umm za ka iya samun baba bai karya mama ba ta karya walakin na tifla amma za ka samu yaro yana ƙarya liyukmila na wahiyar nafsi allafi ya hussuha fi nafsi au fi baiti au fi walidai domin yaro dalilin da ya sa zai wannan ƙaryar saboda yana so ya cike fagagen da yake ganin akwai ta waya, da suka shafi kansa ko suka shafi gidansu ko suka shafi iyayensa a zo wucewa wani gida da shi da abokanai sai kawai ya nuna wani gida sai ci gidan baban sai alhali baban shi gidan haya yake da shi yara suna wani. Hmm? a zo ya ga wata mota ce a wannan motar baban babansa ce ko kuma a ga ana fira sai ce ai sai can gari kaza wan baban shi ko kuma gwamnan jiha kaza wan baban shi ne ko kallon baban shi هذا هو الذي يقلل النواحي النقص في نفسه أو في بيته أو في والديه wannan suna cin da wafi suna cin da wafi alal kadi suna cin abubuwan da suke tun mutum ya cariya daga cin asbabul kadi akwai istikmalu na wahin naqshi haya mutum ya kan ya kariya wani zubin domin yana ganin da karyan nan ne zai iya tatto shi fagage da suka zama akwai tawaya da suka shafe shi ko akan kanshi. zai iya karya ya yi jarabawa a tambaye shi a ce na nawa kai na talatin yayi ya ce ai na uku yayi eh? wani zubin har gyara ziran ake a goge saboda ya ba uku kaga duk akwai waɗannan dalilan to duk wannan abu yaro yake bukata a masa wa'azi sannan sai ya sake buga mana misali sai ce Allah ya asul walid wal um zaka iya samu baba ba yi da kekashewar zuciya baya mugunta kuwa ma ba ta da ke wa zuciya ba mugaye ba ne su walakin na tifla yumsiku tiyura fa yakhnaquha shi ka ga yaro shi kuma ya rika ɗaukar tsuntsaye yana kama su yana murɗe musu wuya yana kashe su ko kuma ya rika bin kadangaru yana jefe su sannan wal ibaqi sai shuddu zuyulaha sannan za ka iya samu yaro ya kama mage kuliyoyi yana mammatse musu ringi sannan kuma wa yansilu ha sannan kuma ya gugunta musu kunnuwa kuma bai ga ana yin haka a gidansu ba la budda hina idin min al malam muhammad kutub ya ce a nan dole ya zama an yi masa wa'azi موئزة لطيفة خفيفة مؤثرة malam muhammad kutub ya siffanta wa'azi ya ce wa'azi latifa mai laushi khafifati kuma wanda ya zama mai kunshi mu'assiratin wanda zai masa tasiri a cikin zuciyarsa ta hudu tifla ila qawadihi wanda zai dawo da yaro zuwa da daidansa wa taquduhu ala makarimil akhlaqi kuma su dawo da shi ya koma ya zama mai kyawawan dabi'a sun gani ashe yara suna bukatar wa'azi فالتعبئة بالموعظة الحسنة أسلوب غباني حي من تربية وعي سنون لعله الله ما أكتبت شيء يقول منها قام به المرسلون وسلك نهجهم الصالحون من العلماء والدعاة والمربين من منزل الله سوسك فاري أيتم من شيء manzannin Allah maka fitin sarki abinda suka fara yi shine wa'azi shi suka fara wa'azi sannan mutanen kirki daga cikin malamai da masu da'awa da masu tarbiyya suka ba hanyar su fahiyya tuqizun na'i wa'azi yana farkar da mai bacci idan kana bacci ne a game da wani abu to aka maka wa'azi sai ka farka wa tunaddibul ghafil sannan kuma wa'azi yana faɗakar da wanda ya gafala ga shi ba bacci yake ba amma kuma yana kaɗan abu shi ya ƙi sannan wata zakirun dashi sannan wa'azi daga cin fa'idojinsa yana tunatar da wanda ya manta shi yasa Allah mu da kuke saki ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanar masu imani sannan wa tushajji'ul 'alim sannan idan mutum da yana kan aiki ne to aka masa wa'azi sai ya ji an masa allura an masa tsini sannan wa tuharridul qasir sannan wanda ya gaza shi kuma sai ya zama wannan wa'azin ya karfafe shi ya mashi kaini wa kawai da'i sannan idan mutum ya zama yana da rauni to sai ya zama wa'azin ya karfafe shi sannan wata hussul kaslan idan mutum ya kasance malalaci ne sai wa'azin ya zama ya tayar da shi ya tashi daga lalaci ya zama mai kwazo sannan wata tusbihul fasid wa'azi shi yake gyara lalatacci da wa'azi ake gyara lalatacce mutumin da ya lalace sai ga wa'azi ne yake gyara shi wata rukun jari sannan mutumin da ya zama mai ta'addanci wa'azi ke kama hannunsa ya hana shi wannan ta'addancin nasa so da fa'idojin wa'azi suna da yawa musamman ga yaro yaro da yake tasowa a matsayinsa na ɗan ƙarami kalmomi na wa'azi suna masa tasiri matuƙa fiye da fiye da wanda ya riga ya kashe zuciya shi ta riga ta bushe ya riga ya girma kamar da yadda aka buga mana misali da kan ice wanda ya ɗanye da kuma katako wanda ya riga ya bushe katako sai dai a balla shi amma icce ne za a iya lankwasa shi a mitar da shi yadda ake so ka wa'azi da yaro babban abin ne da ake da bukatar shi gaba ta gaba ita ce zaharatu tarbiyati bil mau'izati al hasan hanyoyin kwarewa da suke nuna mutum ya kware a wajen wa'azi ya ake bi a yi yaro wa'azi kuma waɗanda matakai ne suke ba da dama a kware kuma wa'azin ya zama ya tasiri da yaro. يأتي إن المربي الماهر يستخدم أسلوب التربية بالموئدة الحسنة مع مراعاة بعض الأمور حالا ومآلا من تربية ذلك تنشيط قرارين يشيئي وأدي ويكن ذا إسلون وأدي من شب تحن كلاد حال يأكس كده كما أتنظم وأدي من ذي حيبا أقوي الحال أقوي المآل ينزل لك وأدي من ذي حيبا من يكي wani sakamako nake so in ci in samu a lokacin da nake wa'azin sannan ko bayan na gama wa'azin wani sakamako nake son wa'azin ya haifar Kuma akwai wa'azin da za su iya yi sai ka gama kuma kila haifar da bala'i me yasa malaman mu suka ce daga cikin usulubi idan za a ma gwamnatota wa'azi a musu wa'azi a keɓe saboda abin da ake tsammanin zai iya faruwa lokacin da ake wa'azin zai iya yiwa kai hayaniya ko harzuka ko a wasu maganganun da ake so amma ko ba dole ba ne wannan wa'azin da ka faɗa yi tasiri hatta ce ai tunda Allah madaukakin sarki ya ce na nuna la tubayyinunahu lin-nasi wa la taqtulunahu a akwai wajajen da ake kitmanul ilmi dan uwa akwai wajajen da ya juzu kitmanul ilmi wajajen da ya halatta a ilimi ilimi ne tabbas to amma ilimi ne da in ka yada shi a lokacin ba zai fa'ida ba abin da ake bukata shi ne kai shi in akwai hanyar da za ka ka je ka samu waɗanda wannan abin ya shafa ka faɗa musu to sai ka je ka faɗa musu idan kuma akwai wanda kake ganin zai iya faɗa musu ko da kai baka kai zuwa gare su ba to ka je ka same shi ka ce don Allah ya faɗa musu in ka faɗa mushi ya faɗa ko bai faɗa musu ka kafa hakki wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi وليلاتهم المهارة في الوعظ وليوا جبوهية يقوم بلن شي وعظ في الوعظ وحكى وعظ من ذاك ما يآيانك حكى وعظ من ذاك ما يعلمانك حكى وعظ من ذاك ما جدك ونصب تعليم وأنا بكاتك أن تعتبر بالحال وأن تعتبر بالمآل ليه إذا لي وعظ ولا تاتي لديني سنبايا أنظر وعظ من ذاك ما يبايا a yadda kai wa'azin da zai zama makin ya haifar da ɗa mai ido ba sai ya zama ya haifar da ɗa wanda yake makaho ko kuma wanda ake ma wa'azin da ido ɗaya yake da shi amma da ka gama mishi wa'azin kuma sai ya zama duka idanuwan mashi sun dode ka ba shi magani da niyyar idan shi ɗaya ya buɗe sai ɗayan ma duka gabaki ɗaya ya dode sai ya zama makaho ya ido ɗaya yake da shi ba a yarda da wannan tsarin ba a musulunci ba a yadda da wa'azin da za ka yi shi ya kasance ana son a yi maganin gira ne shi je ya haifar da a da ido ga baki ba wannan dole ne zama mun kula da shi shi ne alhalul ba'a, to a nan za mu lissafa abubuwa guda takwas waɗanda dole ne mai tarbiyya idan zai ma ɗansa ko zai ma abin da yake ma tarbiyya wa'azi ya kula da shi أبلغه مستوى المربع العمري صغرا وكبرا مستوى المربع العمري صغرا وكبرا واجد من تربية لوقت من ذاك وأزي أقول لدى وانت ذاك مش وأزي أقول لدى شيكريش يا ne dan matsayi كوكو ko babba wanda yana da tasiri domin wannan zai taimake da zaɓen kalmomi da ya kamata ka yi amfani da su domin da za ka yi ma yaro magana da shi ba shi za ka magwaba da shi ba kalmomin da za ka zaɓo in hadisai ne da ayoyi da maganganun magabata da za ka zaɓo kai ma yaro ɗan ƙarami wa'azi da su to ba su za ka yi amfani da su a wajen babba ba dole ne a kula da shekaru suna da tasiri shine al-mustawal umri da al-murabba matakin shekaru da matakin girma na shi wanda kake ma tarbiyya kuma kake son ka masa wa'azi akan matsalar da ta faru da shi abu na farko ke wannan kwarewa ce babba abu na biyu mustawal murabbal idraki tawakkudan murabba al idraki الإدراكي wa tabarrudan matsayin kwakwalwar shi akwai bambanci tsakanin shekaru da kuma kwakwalwa abin da ake bukata shine akwai abin da ake ce mishi abin da a tarbiyyar ta tsawuriya eh, developmental psychology na yaro tana bukatar shekarun shi su zama daidai da girman shi kwakwalwar shi ta zama daidai da irin jikinsa haka ake bukata idan yaro yana ɗan shekara biyu ne to abin da ake tsammanin kwakwalwar shi ta zama ta 'yan shekara biyu idan ya kai shekara uku haka idan ya kai shekara hudu haka haka shekara biyar har har har wato kwakwalwar yaro ta rika girma gwaggwadon irin shekarun shi da suke karuwa wani zuwan ba dole bane ana iya samun mutum shekarun shi sun yawa amma kuma kwakwalwar shi ta ƙananan yara shi to sai ka kula da wannan shi ne abin da muka kira shi da mustawal murabbal idrakiyu tawakkulan wa tabarrudan dole ya zama an kula da kwakwalwar yaro a lokacin da za a masa wa'azi ta wakuta shin kwakwalwar shi mai zafi ce me muke nufi da zafi kwakwalwar shi kullum da an faɗa abu tana iya ɗauka shi ne tawakkufi tabarruji sanyin kwakwalwa sai an daɗe ana masa lallage ko an daɗe ana nanata masa ko an daɗe ana masa bita sannan zai iya fahimtar abin da ake sai an masa fassara sai an masa kwatance kwatance sai an buga masa misalai sannan zai iya fahimta ko ko haka wannan kwarewa ce wajibi ne masu wa'azi masu tarbiyya su kula da wannan a lokacin da za su yi ma wani wa'azi musamman yara Na uku نأكو الوقت المناسب نشاطا وسآمة idan za a yi wa'azi da yaro kai ba yaro ba har da babba kana buƙatar a kula da lokaci wanda ya dace shin lokacin nan yaron na cin karsashi ko wanda ake ba wa'azi yana cin karsashi ko ko ya kusa ya gaji za a je makabarta wani zuba haka tana faruwa kuma tana na sosai da rana ta tsanke wani zubin ga hadari ana hangowa amma sai a ce shakwa na yi wa'azi shakwa na yi wa'azi sai an samu kamar mutum biyar zuwa goma kowa sai ya yi wa'azi kuma su tsanana ta abu ɗaya abin da wancan ya faɗi shi wancan zai faɗi wannan tabbas yana da kyau masu wa'azi su kula da wannan an sha ruwa da magariba mutane suna bukatar su je su yi buɗe baki kawai shi kenan sai ka ce assalamu alaikum kana da wa'azi ka fara mutane wa'azi wannan babu kula a ciki ba kula a ciki ba za su taɓa fahimta abin da kake musu ba bayani ba a lokacin ba kawai abin da aka ce musu shine kake to a matsayin ka na liman to Allah kowa ya zauna inda yake akwai wasu kaji da za a kawo kowa yau kai ya je gida ya buɗe baki akwai wasu kaji akwai wasu kayan daɗi to shi kenan kaga daga nan sai ka hada musu da wa'azi ana cin kaji shi suna cin kaji sai kuma kana wa'azi shi kenan sai ga wa'azin ya musu tasiri amma lokacin shi buɗe baki ka kirkiro wa'azi wannan babu nishaɗi a shi ko bai dace da ai ma mutane wa'azi a daidai wannan lokacin ba yan uwa so da ka kula da wannan wannan kwarewa ce babba to haka kanka lokacin da za ka masa wa'azi ka kula da lokacin da ka bari kawai ya dawo makaranta ya gaji ko da wani abu ka ga yayi mara kyau to ba shi sai ya huta a ba shi abinci ya shiga ya je ya wanka ya ci abinci in ma hutawa zai yi ta shi ya yi bacci to daga nan idan ya gama hutawa kwakwalwar shi ta dawo to daga nan sai ka kira shi sai ka zaunar da shi sai ka faɗa mishi ka ce abu kaza da ya ba yi da kyau ya bai abu kaza ba yi da kyau ka buga masa ka ja masa aya in ya kai a ja masa aya ka ja masa hadisi to daga nan sai ka ga ya fahimce ka kuma ya sa maka albarka abinda manzon Allah ya sama yamma bakauyen ce kenan kauyen da mun kawo hadisin lokacin da yake bawalin sun zo su hana shi da sama ya hana su annabi sama mutum ya masa fada sai ya musu fada yace la tu'zuhu ku cutar da shi sai da ya gama bawalin sa manzon sama ya kira shi yace wannan masallaci ɗakin Allah ne baya kamata ya abubuwa na ƙazanta a ciki masallaci ana gina shi ne don ambatan Allah da karatun alƙur'ani da tsaye da sallah haka sai ya ji daɗi har yi addu'a addu'ar da bai shiga da baban shi bai shiga da maman shi bai shiga da ƴaƴan shi ba ya ce Allahumma hammi wa Muhammadan wala tarham ahadan ba'dana ya Allah da ni da Muhammadu kawai za ka shigar da mu aljanna da ka shiga ka kulla kofa kowa ka iya shiga kaga wanda tasirin sa ce to kula da lokaci نبض التخول للموعظة بعدم مراعاة bayan an kula da لوحة to kuma ya kasance an yi tahawul me tahawul hanyar zama kullum wa'azi ake a ba ɗabi'ar musulunci ba ce a ce kullum wa'azi shi ne hatta gidajen talabijin da ake kafawa muna ba da shawara su shigar da wasu abubuwa na nishaɗi kai ya zama an buɗe gidan talabijin ko gidan rediyo ko ya ce zallan wa'azi za a kasawa wannan yana daga cikin abin da ke tantirin mutane da za su kasawa ba za su kallon gidajen talabijin din ba shi ya zama amfanin su ɗan kaɗan ne ga mutane ga shi an kashe maɗin kuɗi wajen kafa irin waɗannan gidajen talabijin din kuma ana kan kashewa amma kuma mutanen da suke bibiyan waɗannan gidajen talabijin din sai su zama ba da yawa sakamakon fanni dai kawai aka ɗauka a ɗauki wani abin da ya shafi rayuwar mutane a ta a sa wannan ko yana daga abin da zai jawa mutane in an sa wa'azi biyu ko wa'azi uku to sai a ɗauko wani abu kuma wanda zai zama bai saba ma shari'a ba wanda ya zama na nishaɗantarwa ne sai a sa shi sai ya zama kowa an kama shi wanda ma bai sha'awar wa'azin amma yana sha'awar wancan nishaɗin sai ya zama an kama shi wannan yana da matukar muhimmanci sosai to shine a tahawul bin mau'iza haka ibn mas'ud radiyallahu anhu ya ce ma almajiransa kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa almajiransa suka ce wa'azi kwana ɗaya kake mana wa'azi ya wara ran alhamis kawai yake wa'azi ibn mas'ud shi ke nan shi ne sai ce ni a tahawwalu kun bil mau'izati kama ya tahawwalu kama ya tahawwalu hadina rasulullahi me ce ina bin ku a hankali ne yau in muku wa'azi kuma sai in tsage kafa sai bayan kwanaki kamar yadda manzo sama yake mana saboda annabi yana gudun mu kosa shi yasa ko da karatun masallaci ne irin ta'alimat da ake baya kamata a ce masallaci tun daga asabar har wata asabar karatu ake kullum ba ku tsakanin magariba da isha'i a'a sai mutane su kosa kai a matsayin ka na malami in kana da nishaɗin ta karatu wanda sai kai ta karatunka. ka amma dai mutane to suna da buƙatar a ɗan ba su su huta a ba su so da sai ka sa musu karatu a matsayin kalin liman yau a yi karatu gobe a huta ji ba a yi karatu gata a huta a sati alal aƙalla a masallacin su karatu su uku alal kenan in kuma ya zama al'akasau ko a yi kwana hudu shi ce. in kuma an ce kullum sai an yi karatun ko a nau'anta lokaci wani zubin a yi da asuba wani zubin kuma a yi da magariba wani zubin kuma kaga suna da nishaɗi su ma 'yan masallacin suna nishaɗi a sa bayan la'asa amma a ce kullum sai an yi wa'azi to wannan yana cin abin da baya cikin karewa a wa'azi kuma baya cin abin da magabata na kwarai suka kasance suna yi da hujja daga ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu na biyar ikhtiyarul guda munafiqa zaben lafazan da suka dace don za a yi wa'azi a zaɓi lafazi ne su in gwamnati ce shugaba ne shugaba za ka mashi wa'azi to ka masa wa'azi da lafazan da suka dace da shi ibn jawzi rahmatullahi alaihi ya taɓa shiga wajen wani babban sarki a zamaninsa da ya je sai ya tarar da wannan sarkin za a je yanke wani hukunci za a yanke masa hukunci sai alimamin da ya ce yalla bai idan ka yafe mushi idan ka yafe mushi to kai ma kana da abubuwan da kake bukata Allah ya yafe maka idan kuma za ka mushi hukuman nan to ka ka mushi domin kai ma kana bukatar Allah wadda kake sauƙi ya sauka maka a wani abu wannan kalmomi masu tsada yan kaɗan su al'imamu da zau zuye ma wannan sarkin bayani da su takaitattu bai kawaita ba bai mashi akati ba bai yi ragargaza a kan shi ba amma kuma ya zama sanadiyyar amar da wannan bawan allah da aka nemi a yanke masa hukunci kisa aka dawo sarki ya ce to mun zaɓi na farko mun ya fi mishi mun ba allah ya ce ba to haka ake buƙatar mai wa'azi ya zama kada mai wa'azi ya wa'azin da zai zama ya kunsa ba ko ya fusata wanda yake ma wa'azi ko ya sa shi ya ƙi in da saban da yake yi fara ɗaya da yake to ai ba za a yi ba in kake da ma aljanna ka ba ka ka ba da akwai mutanen da suke da irin wannan ke wani zuciya to kai kuma mai wa'azi da sai ne ka uku ana son ka zama kana sifa ta rahama ta tausayi mai wa'azi a cikin burinsa in burinsa inda yana da ikon da zai sa kowa ya shiga aljanna to da zai haka ne wa'azi ya kamata ya samu Allah sa mu zama haka na shida albad'u bil ahammi fal ahammi fi qa'idati fiqh al awlawiyat wal muwazana idan za ka yi wa'azi to ka fara wa'azi da abin da ya fi muhimmanci sannan ne biye masa sannan ne biye masa kuma ka kula da abin da wanne ne ya a ƙarƙashin ka'ida da muka faɗi ta fikhul aulawiyat da kuma fikhul muwazana auna abubuwa idan na faɗi wannan magana za ta yi tasiri ko ko za ta yi tasiri ba akwai abin da wallahi masu wa'azi yan uwa shigo shi yake kai shigo ya kuma Allah ba zai kama ka ba shigo ya ce a wannan yanayin da ake ciki amma wasu ba sa ganewa sai su ce ya Allah ce la tubayyinu lahu lillahi wa la tahtumuna ai Allah ce sai kun bayyana ma mutane ka ku koyi a akwai cikin kitman da ilimi akwai wuraren da ya kamata a koyi ilimi da uwa na bakwai at-tadarruj fi isal al-ma'lumat ila dhihni al-walad bi sannu sannu wannan ka'ida ta sunnah tadarruj mun yi bayani kanta bi sannu sannu a wajen shigar da ilimin ba a cikin zuciyar yaro ka a ce lokaci ɗaya za a masa komai misali yaro ya laifi biyar idan ka ce sai ka masa wa'azin duka biyar ɗin nan wallahi ba zai gane ba amma a lokaci ɗaya sai ka ɗaukan wannan laifi sai ka ɗau laifi ɗaya wanda kake gani shi ya ci girma sai ka ɗauko sai ka zaunar da shi ka nuna mashi kalli da ba'adinsa ka nuna masa kuskurensa ka nuna masa wannan abun ba daidai ba ne kaza kaza kaza kaza wani lokacin kuma an sake samun dama sai ka sake ɗauko masa laifi na biyu shi ma sai ka masa wa'azi a kansa haka haka karar da waɗannan laifukan guda biyar da ya yi ta hanyoyi masa wa'azi abu na takwas takwibun na ta'iji faizatan ba da dole ka rika auna nasarar da kake samu a wa'azin da kake ka zama yanzu da nema yaron nan wa'azi to wani result ne makin da na samu ɗabi'un shida da yake kaza to yanzu na mushi wa'azi wace nasara aka samu ka masa wa'azi to sai ka zo ka auna yanzu a cikin hal abin nan da yake yi kana ganin ya ragu a cikin goma ya ragu da biyu kaga akwai bukatar a sake wa'azi ke kuma a sake usulobi domin biyu ba su da yawa a cikin goma sai a sake haka lokaci bayan lokaci ka kashe wini ka rika evaluation abin da malaman tarbiyya suke cin shi evaluation ka rika tsayawa ka auna ka ga sakamakon da ka samu da nasarar da ka samu kuma ka ba kanka baki a nan an yadda ka zama examinan kanka ka zama kai ne za ka ba kanka baki ba laifi bane kuma ka auna ka sa wasu su auna ma to gashi abin da dai don Allah yaron nan kuna ganin abu kaza na shi ya yake sai su kuma sai su baka makin da suke ganin ka sama ko kuma nasarar da ake tsammanin an ci wajen gyaran wannan yaro a sakamakon wa'azin da aka masa yan uwa mu fahimci waɗannan abubuwa muna da bukatar su mashaka a wannan yanayi da nake ciki Allah madaukakin sarki ya shirya mana zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya shirye shi wa gabanin mu ya dora su akan daidai ya kare su daga aikata abin da bayi da kai bayi da kyau ya ba su zukata na rahma da tausaya mu bayan Allah Allah madaukakin sarki ya fahimtar da su abubuwan da ba su gane ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen yi musu biyayya irin wanda yake so Allah madaukakin sarki muna roƙon ka saukar da alkhairi a cikin garin mu a kawo mana da fitilu a saukar da zaman lafiya da lafiya a cikin ƙasar mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh